أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان المسلمين ana roƙon Allah subhanahu wataala ya taɓa wani kawawan ayyukan da alkhairi ya farka da kurakuranmu da zuciyarmu da tattakawanmu mu ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufe mana asiri duk inda muke cikin duniya da lahira inda muke roƙon Allah subhanahu wataala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyyu zalika wal qadiru alai. alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu rana ta goma sha hudu daidai ga watan Ramadan wannan shekara ta Hijiriya dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ta yi daidai da sha hudu ga watan uku na shekarar miladiya dubu biyu da ashirin da biyar. Tafsirin mu dai ba mu gushe ba suratul mu'minun suna cikin mu. Za mu tashi da yardan Allah subhanahu wa ta'ala شافي نقري حكومة شابيو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قل لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل العام قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفهسبكم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإن إنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين نعم Allah maɗaukakin sarki tambayan kafirai yake yi wanda suka nuna kafirci da tsadawa kai mutum tashin alkiyama cewa babu alkiyama babu hisabi babu sakamako la aljanna wa la wuta sai Allah yake Allah ce a tsaya mun kafiran nan kam labistum fil ardi lokacin da suka shiga wuta suke konuwa suke konuwa ake babbata su suke shan azaba sai Allah ya a tambaya mun su shekaru nawa suka yi a rayuwarsu na doron kasa a duniya kam labistun fil ardi a adada sinin shekaru nawa suka yi a rayuwar duniyar domin kafiri shi yana ganin fa duniyar ita ce makura mutum ya rika abin ya ga kiyaman ba ta zo ba kuma ganin shi ba'idan wani rahu ƙariban don ya rauna hu ba'idan kuma ganin ne nesa take ba za ta ma zo ba ne kawai alhalin Allah ce muna ganin ita kuma rayuwar duniyan yan awoyi ne kawai a mu kirgin mu in ji da mutum ganin duniyar rayuwan duniyar gaba ɗayan ɗan awowi ne to wanda aka ce zai yi ɗan awowi da koma lahira ai a wajen Allah rayuwar ɗan kaɗan ne a shi ɗan kuɗa ne kai ya da amma shi yana da awowi ne domin Allah ce wa inna yawman inda rabbika wannan kuɗin yi ne ɗaya a can a na lahira inda rabbika a wajen Allah ta alki sanati kamar shekara dubu ɗaya ne min mata uzu irin kirgin shekarunku na duniya Gini ɗaya na alkiyama kamar shekaru dubu ne a nan idan aka arawa mutum rayuwa ya yi kwana sittin wani mai mutu yana fafatawa da ɗaukin kafin cewan gaba ɗaya da ya mutu yana ɗan shekara hamsin ne to ka gaya mun shekara hamsin ɗin da ya yi a nan kwanciya ku yi ne ɗayan can wani ta shekara dubu ne kamar awa nawa ya awa nawa ya yi to shine Allah yake to bari ku jima mu ɗan tambaye su kuma mutum yi shekara dubu ne a duniyan nan Allah ce a tambaye shi da kiyama shekara nawa suka yi a doron a duniya am labistum fil ardi adada sinina za su ce qalu labisna yawman ko a iya sanin mu mun zauna a duniya na tsawon yini ɗaya ne in ji Allah. Haka duk wanda aka kada gobe kiyama ba za a tambaye shi wane nawa kwata-kwata rayuwan shafi ta ta yi a duniya zai ce labistu man wallahi yi ne ɗaya da sani ne a duniya ya ga kiyamar ta zo au ba da yau mai suke kai kuma rabin yi ne nema ina da na zo duniyan da ta ta ne ta tsora na da yana mun ta sani a kiyamar ma har kiyamar ta zo wani zai ce a ina ganin da ta ta ne zuwa sha biyun rana ta rana kai na yi a duniya ma duk ko na mutum shekara miliyan ɗaya zai yi a duniyan nan in aka binne shi aka kada shi a gudu kiyama alahi ba mai cewa ya yi kwana biyu sai dai yini da rabin ka yanzu da dauki a sabon kafi shekaru nawa su kai a kamari talata mi'ati sinina wa zadu a shekara ɗari uku su kai da tara amma Allah ya tambaye su a ranar tashin kiyama suka fasali su kai masu cike shekara na suka yi suke illa bisu illa a yawman au ba'a da yaumin yini kai ko rabin yini muka a duniyan ma mu je uzairu a wanda Allah mu dauki sarki auka alladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mawtiha fa amatahu Allah 100 amin thumma ba'athahu qala kam labitha qala labithu yawman au yawmin قال بل لبثت مئة عام انظر إلى طعامك وشرابك لم يتقنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما wani Allah ne yana cikin zairu ne yadda a zuwa tarihi wato yana tafiya ne a kan dokinsa da ɗan na ɗan tsine ruwan tsine na wato masu ruwan inabi yana sha da ɗan gurasarsa shi ne ɗan abincinsa yana fita a kan doki ta ya zo ya ga wani gari gaba ɗaya Allah ya gama da su ya hannu da gamar motsi sai ya tsaya yana tunga yana tunga yana kai yana ganin da waɗannan akwai aiki gobe kiyama eh an yi yuhi hadhihi Allahu ba'da mawtiha tana za a yi Allah ya iya raya waɗannan na bayan mutuwan waɗannan gawaki duk gari kawai ga mutane a kukurce dan tashi don Allah ya nuna masa shi mai iko ne akan ta da su cikin sauki ya nuna masa practically kamata hullahu sai Allah ta ke shi da inda yake sai Allah ya ɗauke ransa sai da ya zauna a wajen ta amin shekaru ɗari cikin wani ba bai faɗi ba mai aka hannun sai da haka sai da ta da shi da ya tambaye shi kam na bisa sai kuma bisa yawan ba ai ɗazu ne na zuwa da safe zuwa yanzu kai na kana tashi ko an shi kai ko ɗan jangiti ne ma ba ba ne ma ba kawai shi dai da safe da kuma amma da yamma da shi bayan faɗuwa rana an da ni a'a au ma aba yaumin a'a ina jin ma rabin yini ne Allah ta wannan bisa ne a amin. shekara ɗari sai a ɗan wannan yan lokacin da kake gani kai shekara ɗari sai a nan amma in nuna maka je ta ga wannan ɗan jus ɗinka da karfe kana sha zoɓo na inabi an yi tsakin da zai ka samu kane shi yana nan kanayen da yake tun hanzo da ya da na ɗauki ranka bai kafe ba bai canza ɗanɗano ba a kan ga ‘yar gurasan ka da kake ci ba ta canja ba kan ba kuma ka tsaya ka duka da na da ka ce haye kai ya zai unta da shi Allah da ya ci jakin kun a shi kawai sai ya ga tusuwa suna zuwa daga wurare da dama wani naman daji ya ya yaji nashi ya gudu ya yi can wanda ya ɗauki ƙari shirwa ta tashi abu ya tashi ya ɗauna shi ya tafi sai ya ci sai ya suna suna walwalowa haka suna zuwa suna zuwa suna suna haɗuwa kan wani irin malam abuwa na ban mamaki sai ya ga su ne haɗu sai ya ga nama ya taso da sai ya ga jijiyoyi suna zuwa wannan jijiyoyi nan yanda ake zira allura a zare da da shiganan ya shiganan ya shiganan wannan jijiyar ta zo sanar jini ya zo su ma kawai su suke ɗauka kawai yadda subhanallah sai ya ga tsoka ta fito daga can wani ɗan kamin tururuwa ne wani burgu ya ɗiba tashi ya yi can wani can ya ga kawai suna zuwa tsokar nama daga wurare suna mamman ne kowanne ya san mamman ne sai jaki ya tashi kama da irin kukan nan na ce jikin kasa ya juya birgi ya ce alamu an da laha lafi sai in kadir Ta ce yanzu na gane ana zai iya tashi da cikin sauki fata an gane ko to shine Allah maɗaukacin sarki yake a tabbaya mun kafiri kafirin nan da yake musu da Allah yake ja da Allah yake dinayin alkiyama da hisabi da aljanna da wuta zaman ka a duniyan nan fa duk bawan da kake kusan ku ne kawai kake a nan duniya shine Allah yake a tambaye su قالوا لبثنا يوما او بعد يوم فاسال العادين اجل a cikin تبعي ما سو ترجي ما haka Kala sai Allah ya ce in da bisu in da qalilan duk zaman da kuka yi a duniya kan shekaru miliyan ne to an kaɗan ne in ji Allah zaman na ɗan kaɗan ne kwamfiya to lahira lau annakum kuntum alamun a kun sani da kun kauta wa Allah da kun san duniya mai saurin karewa ne da kun imani da Allah da kun san duniyar duk wani abu ɗan jin daɗi da nake ba ku tamkar mintoci ne nake ɗiga muku a harki kawai ɗanɗanin ya wuce ba ba ku biye ma wannan duniya mai ruɗi ba wanda komai aka yi kamar mintoci ne suka kuke yi amma rayuwa ta gindin ya a lahira me yasa ba za ku zaɓi samun kuke da tsamman saurin karewa kuma sai aka hasibu wai ku kafiran nan masu musu da masu jayayya da Allah masu fasar shalwa wai ku fi ɗauka an na kalakwa kun mun halicce ku ne haka babu manufa ku sha kawai ku ji daɗi ku yi aure kawai ku hau motoci kun ɗauka wannan shi ne manufar zuwan ku duniya babu wani assignment babu wani mission babu wani abinda na halicce ku domin shi kuma kun ɗauka annakum ilaina la turja'un duk abinda kuke na karnata da mu da Allah kun ɗauka ku escaping za ku gagare ni za ku kwashe mun za ku kwashe mun ta'ala Allah kai ta ya daukaka al-malik al-haqq ai mulki madaske wanda ke bada mulki duk mulki hannunsa yake duk mai da'awar mulki bayan na Allah yake shine al-malik al-haqq la ilaha illa huwa wanda babu wanda ya cancanta a bautata wa da gaskiya shi rabbul arshi shine ubangijin al'arshi Allah da haɗaya shine ubangijin al'arshi shi Allah ɗin alkarim mai girma al'arshin Allah inda yake ya ninnin ka duniyan in ka ta duniyan nan za ka ɗauka bayan fardun al'arshin Allah subhanahu wa haka ƙarshen fitarwa da aka yi a turan ya tunatar da mushrikai wallahi Allah ce wanda duk ya mutu man yad'u ma Allah ilahan akhara duk wanda ya yadda ya roɗi duniyan nan ya bauta ma wani Allah daban ba Allah mahalicin sa da ba wanda la burhana lahu shi abin bautawa baka da wani hujjan da zaka kawo cewa ga dalilin da yasa abin bautanka ya cancanta ka bauta mai shi ma abin bautan bai abin da ya ma a duniya bai halitta maka Eh, bai halitta maka masarar na kake ci kafin da kake ci kwaya ɗaya bai iya halitta maka ba ruwan da kake sha ɗigo ɗaya bai iya baka ba babu dalilin da ya sa za a bauta mai bayan bai mata komai ba babu burhana babu hujja babu evidence za a tuzin cewa ga shi ga abin da gunki bai ya cancanta a bauta mai sai ma mai bauta masa in ba ka da hujja bauta mai shi ma bai da hujjan da ya da ya a bauta mai ko a ne a kanci ake abin kawai Allah yake duk wanda ya haka bai da hujja ya bi wani yana bauta wa Allah inna ma hisabuhu inda rabbih wallahi hisabin shi yana hannun Allah gobe kiyama Allah sai yayi jojin Allah shi zai yi hisabi a gobe kiyama kama hisabin irin waɗannan wuta ba a je kawai innahu la yuflihu al-kafirun haka kani ta kowace hanya kafiri ya biya Allah baya ba shi nasara kafiri da zai taɓa samun nasara a gobe kiyama nasaran shi ya musulunta tun kan duniya ya mutu yana musulmi shine nasaran amma ya mutu ya je wa Allah a kafiri Allah ba ta yanda za a yi nasara الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لقلوا به فأخذ منهم ana ce a farai da a cikin da cikon duniyan nan zinari da gold da diamond shi ba gobe kiyama wai su ba wa Allah a fanshe su da wuta kar su shiga da ci ba a kafa musu ba a kafa musu ba ta an gane musulmi da Allah yi imani da Allah to ka ta zama kana neman gafara da istighfari na kurakuran da kake yi kun ji ba kai ba kafiri bane matsin ka na musulmi ba za a rasa kurakurai da kake nan da can nan da can nan da can ba kun rabbi zikir ya muhammad ka zauna ka rika neman gafaran ubangijin ka duk wani musulmi duk wani mumini ya rika yawaita istighfari warham ka roƙon rahamar Allah an ta khairun rahimina ya Allah kai ne mafi alkhairin mai nuna jin kai da tausayi ga bayinsa. a ƙarshen suratun abin nan ake ma Allah ya umarci annabi yayi haka إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله ربك واستغفره إنه كان توابا المسلمين كان kun ji a da matsayinsu kai kuma musulmi ne mumini ne ka karɓi Allah ka yi imani da Allah kai ma kar ka ɗauka ba sumi ne wankace ne da baya zunubai a'a kai ma ana samun zunubai nan da can nan da can kuma za ta ku riƙa yawaita gafara neman gafaran Allah da neman rahamar Allah da tausayin Allah da nufin Allah domin Allah shi ne kai wanda in ya tausaya maka ka samu nasara da iya maka rahama ka samu rahama shi ne khairun rahimina Allah ubangiji mana rahama kuma ya gafarta mana neman Rahama ne muka taru a nan neman Rahama ne mu muka samu baki mu neman Rahama Allah ne muka shigo ɗakin Allah ubangiji mana rahama kuma ya gafarta mana ga kuran mu da mu wannan shine tsakin suratu al-mu'minun za mu shiga sabuwar sura a yau سورة النور نعم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجتدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد أبابهما طائفة من المؤمنين نعم سورة تيو سورة النور النور شين حسه الله بنجي حسه آمن الدنيا والآخرة wannan sura mai albarka madaniyatun ta sauka a makka madina makka in kun ji an ce madaniya sun ta sauka a madina wato bayan duk sura da ta sauka ko aya da ta bayan hijiran mutum Allah sallallahu alaihi da iyalansa baki ta ta duk suran da ta sauka da ranar ana kiran madaniya sun ko da maka wani abu ya kama zan Allah sura ta sauka ta sauka ba za a ce ɗar ce sai a lura ina iyalin suke a wannan lokacin suna madina sai a yi a tashi in suran da madina ko ayar sai a kama ta madinatun madina ta kusa ku rike wannan formula duk sura ko ayar da suka kai kafin manzo a yayi hijira ana kiranta madinatu ko da a wajen ta kauka suran da ta sauka bayan manzon Allah ya yi hijira da iyalansa ya koma Madina ko ana kiran ta madaniyatun ko da a wajen Madinan ta sauka Madinai za a ce madaniyatun ne a duk wata sura da muke karanta a nan za ka same ta madaniyatun ne a madaniyatun wannan yana nuna falalar alkur'ani yanzu idan aka tambaye ka wane gurbi ne a duniya wurare biyu a duniya da suka ko ina daraja a duniya maka da madina suka ko ina daraja me ya sa suka samu wannan darajan da wani ɓangare na alkur'ani ya sauka a wannan garin wani ɓangare ya sauka a wannan garin wannan shi ya ba su daraja da kima da sauka duk inda ƙur'ani ya rasa ya wuce sai ka samu darajar albarka a wannan wajen sa annabin alƙur'anin muhammadu sallam ya fi kowane manzo daraja Shi ne shugaban annabawan yasa jibrilu mai kawo alƙur'ani ya saukar wa annabi ya fi sauran mala'ikun daraja yasa al'umman da aka bawa ƙur'anin suka fi kowace al'umma daraja su ne al'umma da kuntu khaira ummatin ukhrijan lin-nasi watan da aka saukar da alqur'ani ya kowane wata daraja shine wata ramadana daren da aka saukar da qur'ani sai da kowane dare albarka inna anzalnahu fi lailatin qadri fi lailatin barakatin inna kunna munzirin shahru ramadana alladhi unzila fihi alqur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan to hatta garin da ƙur'anin ma ya tashi da duwatsun wajen da bishiyar wajen da turɓayen wajen duka idan yana bangon ɗin harami haramun ne mutum ya hatta bishiyar da take tsira a wajen haramun ne mutum ya karya ta saboda ta shiga bangon na harami inda aka ɗauka da alƙur'ani duk wani abin farauta da ya shiga wannan waje ba a farautansa ya shiga tsuntsun ta gaburar da shi ya tsoratar an karanta da kayi a harami kai man da kalahu kana aminan duk wanda ya shiga wannan wajen ya aminta duk wanda ya shiga wannan wajen albarkacin alkur'ani ya sauka a wannan wajen ɗaiɗaikun mutane na duniya fa da ke kairu kuma ta allama alkur'ani mafi fikinku mafi darajanku cikin mutane an individual wanda ya san alkur'ani na wa'allama kuma yake karanta da shi shi ina ga mai taimakawa qur'ani shi kuma ya sa shi ayi a yi hajja ina ga mai taimakawa alaran momi ina mai taimakawa ɗalibai mahaddata Alƙur'ani? ina mai gina makarantun qur'ani a zauna shi sai Allah ya tabbatar da shi ya ɗaukaka waɗancan hatta bishiya da ta rayu a inda ƙur'ani ya sauka kuma ya ɗaukaka darajar da ballan mutumin da yake wa ƙur'ani hidima ya sa kobo wajen hidima wa alaran da kulawa da su daraja su da tsangayoyin tsantsayoyin anguwansu ko na layinsu a ce zan gyara tsantsayan alaran mawa ne zan gyara ta ungina ta almajirai su a zaman kaujin su sai Allah sai ya tafi da kai ba babu wanda zai ɗanfa a kan shi da nan koyaya wallahi sai ya samu daraja albarka a rayuwarsa a duniya da gobe kiyama darajar alaran momin nan da aka yakin kuhudu manzon Allah ya sahabai su da yakin manzon Allah ya tona irin lahad kari mai loto in nan da ya zo aka tara dawaki sai da ya ce wa ya fi haddan ƙur'ani a cikin aka ce wannan ne shine manzon Allah ya fara turawa Yes, waye kuma yake biye da shi wannan ne, shi ne annabi a haka annabi ya yi a ranjin ɗinsu a kabarin gwargwadon hajjansu na alkur'ani ta a tafiya a kiyaman ma yanzu Allah ya gabatar da masarin alkur'ani kuma abin mamaki promotion ɗin mutum a aljanna idan aka kawo makarata alkur'ani Allah zai ce ikra waslu kama kunta taslu karanta karera alkur'ani kamar yadda kake karanta shi a duniya karshen in mazaunin ta aljanna shine ba haddan ka tsaya ko kaga in ka tsaya din kana karatu sai abin yana da kamar lifta Allah alam lifta lifta lifta in alam tana ta ci a tsaye da kai wajen ko kaga yan amma sun zo sun wani sai ya tsara cikin amma ne shi ma sai in ya kafe ko kaga yan tabara sun ɗaga wanda yake da daraja na ƙarshe shine wanda ya tsaya a cikin bakara ya gama fa inna akhira manzilatika ya ayatul kitab ƙarshen matsayinsa shine inda haddan ka tsaya Qur'anin nan zai zo ya ceci waɗanda suka karanta ranar al-kiyama a gaban Allah ikra'ul qur'an fa innahu ya'ti shafi'an li ahlihi yawm al-qiyamah rika karanta Al-Qur'ani nan wallahi zai zo ya ceci makarantansa gobe kiyama a gaban Allah wanda wuce kwatan cikin kame ce ya Allah ina neman alfama ke shi tallace Qur'ani ne ya ba da shaida a kan shine alqur'anu hujjatul lika aw alayka an ya zaman to hujjatul kariya sai ya zaman to a jinsu da Allah ya karanta qaulul mu'taffifina wanda shi kawai mudu ya karanta wailul likulli hum da ba wanda ya kai shi da ra'a ya karanta wailun yawma idhil lil mutaffifin ba wanda ya kai shi tsiya ya karanta inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ba wanda ya kai shi cin amana qur'ani yazo shi inda kai karanta ba kai aiki da shi qur'ani ya bada shi a kan kanta ya tsaya da maka kone ya Allah na hana shi bacci da dare saboda qiyamul layl kullum kai shi karanta ya shi karanta shi ya Allah ka hana shi kaza ya karanta ya hannu ɗin qur'ani zai zo ya bada shaida mu ce yadda qur'ani ya abin nan da ya kamata su ko hmm? tsandawoyin da qur'ani a mai da su wajen datti wajen dauda ta da almajirai ne da an gasa na da qur'ani boys bis dan secondary da boko eh dan tsaf da next High ba malam dan fashin na abinci ko kuma namu na qur'ani sai roban bara in yayi kwana uku ba a wanke ba wando a yage warkwata a ko'ina a hanzon su da karanta ƙur'ani ne waɗannan yan kuma za a mutu hijima shi ba kai ma boko hijima har ta bature in kai wa chemistry hidima eh da european history in duka yan su data ƙur'ani wallahi wanda yawa ƙur'ani baya baya taɓe ma wallahi baya taɓe ma ubangiya kayan canji ka wa ayatuha yawan ayoyin wannan suran ba ɗayan ta suratun nur ayoyi 64 ne daidai 64 a jerin surorin in farko daga bakar fatiha bakara ali imrana nisa'i kana zuwa ma'ida kana zuwa su an'ami kana dangarowa a su wannan shi ne na arba'in da hudu a ashirin da hudu ta ashirin da hudu out of ɗari da hudu na yawan surorin cikin lahir rahmanu rahim za mu shiga wannan sunan a suran ne muna tawassuli A sunan Allah maɗaukacin sarki Ar-Rahman mai rahama Rahim mai jin kai duk abin za mu karanta a neman tafarwaki da sunan Allah kafin mu shiga cikin suran bari mu ji content da suran gaba ɗaya topic topic da suke cikin wannan suran da farko wannan suran ana kiran ta surat nu suran haske da biyu madaniyar su ta sauka a madina ɗauka ayoyin ta cikin da hudu ne da wannan suran take ɗauke da shi ga shi kamar haka Allah maɗaukacin sarki ya bayyana a cikin sura na wajibi ne a tsarkake society da government a hana zinace-zinace a yi ɗin anguwanni a yi ɗin garuruwa a tsarkake su a tsarkake su daga hana zinace-zinace kar a da gidan karuwa kar a da karuwai a layi kar a ga karuwai a anguwanni har musulmi ya ba da gidanshi ana karuwanci idan ka ba da gidanka ana karuwanci ba ka goyi bayan wannan suran ba domin ita ta zo ne a kan menene a tsaftace gidaje da anguwanni da gudunaci gudunaci da alfasha har mutum ya yadda wai don shi neman kuɗi ana ba shi kuɗi ana kama gida ana karuwanci a ciki yana kuɗi kuma da mata suna shigowa ana zinace zinace wannan suran ce kar musulmai su yadda angwanninsu da marayansu da mazaunansu zamanto akwai zuwa yana yatsuwa a ciki وإشاعة الفاحشة بالفعل وبالقول بين المؤمنين kuma suran nan ta zo ta yi takulin ta hana yaduwan alfasha tsakanin musulmai tsawawun alfasha da ake a aikace ko kuma alfasha da ake furta ta da baki a ji yana maganganun baka maganganun alfasha na gode wa shugaban majalisar dattawa a'a eh, na wakilai ina jin na ga sun kira NCC Nigerian menene su ne ma'anan shi communication commission ku hana yada duk wata bala da suke kullowa a facebook ana duba wani abu ya kama an kawo tsiraici, an kawo kaza sun sa doka sun kira su su suke su hana su yi bandin shi akwai san ana hana ba ina ɗauka daga ƙarƙashin turawa ne dole kai ka gani a ko kowace ƙasa tana da control ta hana wannan abu to Allah ya fata wa shugaban majalisar dai Allah ya iya maka ko wannan yayi Allah mai albarka yawa wanda ya hau bai yi wani abu ba na haka da to sai Allah ya tambaye shi wannan matsayin abu da kiyama ba ya aje don alawan don kuɗi da ake biya ba wallahi mutum in ya ji wannan da kuma kullan sai asarar matsayin da Allah ya bashi Allah ya kuma abun ya tabbata na gaba wa shara'a li zalika a radi'atin Allah sai ya kawo ukuba mai tsananin gaske ga waɗanda suke yaɗa zina ko ga masu aikata zinan ko ga waɗanda suke barin zina yaɗuwa a anguwanninsu Allah ya kawo punishment mai tsananin ukuba mai tsananin gaske wanda zai ne zai rika ana mutane aikata wanda ɗabi'a da su fashar amma shara'a fi zina الزوج مشريعا خاصا بتوفر الثقة بين الزوجين Allah sai ya ware komishin ɗin mazinatan da ba aure ba daban, zinan ma'aurata kuma nasu daban, kaga wanda bai yi aure ba namiji ko na mace su su bulala ɗari ne su kuma na ma'aurata saboda breach of trust kana zaune da matansa a je wani yana saduwa da ita ko kuma bai za ka shi har matan shi da wani Allah ya kashe jita ne mummunan jifa da duwatsu ba da tafi ba da harbi jita da duwatsu za a je ta shi har ya mutu sai Allah ya rarraba saboda wannan kai da kai aure ba ka da duka yi wancan da bai ba wataƙila don bai samu na auren bai shi ne a mai bulala ɗari ka zane shi da da baya da Allah sai rarraba hukunci واستطرد الحديث في الزنا إلى ذكر الكذب ya cika المواقف فأنت يتكلم magana akan zina wanda galiban abin da ke sabbi ba shi shine karya. ma yajibu alal mu'minin wani ƙarya ya ce wa mace nuna shi mai kuɗi ne ya ƙari mota ya je barazana an ba shi wankin mota ko an aiki shi kasuwa ya san abu sai da ya barazana ya dawo mota ba ce wannan ya ta ce na ko waɗansu su suna zuwa suna port eh, ana clearing ɗin su kun fi wannan da kika gani yawanci in ka ga ai wannan ƙarya ƙarya ba ta wani yana na a kan yana fahimci abu da yake aiki ai shi ne daraktan karan wane wane ta samu karan rai ta an gane ما يجب على المؤمنين إذاء كون قولة السوء التي يعزو دليل وكما abin da ya waje ba a kan musulmi wajen furta mummunan kalma ga ɗan uwan shi musulmi ina hattara har cadan har cadan zakar mutum ya baro ina fata an gane kuma Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana yi wa sahabansa wa'azi sai ya nuna harfin sai ya kusa alaika haka ta da ɗan wannan tsoron eh ta ne shi a rika kontrolin shi a cikin mai linzami sai sa kai suka ce a inna la mu'akhaduna bima nata'amu bihi sai inda harkan dan ke zai kama mutum shi wanda ya ummuka Allah kai a tsaran shi ma Allah ta ummuka sai an fara shi da Allah ta kai a tsaran ka ya yi a a tsaran a shi ka san harce ba wa hal yukabbu an-nasu nari ala wujuhihim وفي رواية على مناخرهم إلا حسائد ألسنتهم akwai abin da ke a mutane cikin wuta su faɗa ta fuskokinsu ko a kan karan harcinsu illa girgizan harci ba a shi ke yanzu cikin sama ɗaya wallahi sai ka ci kalma guda ɗaya da za ta dai da kai duk da kai musuluncin taraba musulunci tsakanin kudu da gabas da yamma Allah kai za ka fita yanzu ka fita kai musulunci kuma kalma ɗaya kuma ka ba da kai musulunci dan zan ka fita duk harci in ka ga kana yawo na shari'a kullum kotu ina jin a akwai inda harci ta kai controlling din shi ba lokacin da mutum ya gina bakin shi to shi sarki ne amma lokacin da ya saka harshen shi ya zama to bawan harshen sai inda harshen ya ja shi yana bi kai ka duka magana ka kaza ita an neman ka Abuja alillahi wa inna ilaihi raji'un ni inda har ta ta ta sai ma wani kaza kamar kazafi kazafi eh ana neman ka ana neman ka DPO ana neman ka CID ana neman ka ko gida ta lafiya za ta bayani in mun je ta ta san su ba ruwan bayani a nan an tabbata ka shi bayan kanta ta cire wandon ka bar gajere an cire hulanka an cire riga an cire komai na aljihunka har gudun rock yanzu ne za ka ji bayanin abin da kai ya da ka furta kalma ta kan wani ina lillahi ba shirin shi ne zan bin na za ka san shi yau to haka kuma manzo Allah yake ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir khairan aw liyas qulu lin nasi husnan kurta alkhair a ah, mutane ce in ka ji za ka tsaya wa ana bincikan ka wallahi uban ubangiji rufa mana asiri wa yattabi'u zalika bi adabi dukhul al-bayt wannan suran ta kawo mana ka'idodin shiga gidan wani in kai sallama kana so gidan wani ko gidanka ga yadda za ka tsara kanka kafin ka yi sallama ka shiga kuma an ce a'a ba ma izini ba a koma duk ya nuna mana wannan tarbiyyan an ka zo sallama a gidan mu sai ce wane ka yi haƙuri ka yi haƙuri kuma in ka kan kula sau uku ka tabbatar an ji ba an ka koma Koida yake da Allah ka yi haƙuri ba ni da lokacin karɓarka a yanzu karka ne kana zage ka ce ya wulaƙanta ka ya ci mutunci ka wannan ayan ta nuna mana tsari wannan sura mai albarka kamar da haƙul isla'i fi zinatin mar'a sannan adon mata da kan mace wane ne ke da haƙƙi ya kalli adonta da ƙawanta wanne ne aka haramta mace ya kalli adon mace wannan suran ta ayyana mana ويردف بعد الحكم بالدعوة العامة إلى الفعلة المطلقة nan suran ta kira mu da aikata alkhairi da haɗe duk wani alkhairi in yazo ka aikata shi suran ta kira zuwa haka sun mai ati nurun an ambata mana hasken Allah da zikirul masajidi an ambata mana muhimmanci. sallatai da matsayin su wajen Allah wa tu'radu amalul kafirina nan kuma suran ta nuna irin aika aikan kafirai da aikan su duniya wa ahwalul mu'anidina ta nuna mana irin halin masu girman kai da saurin kai da masu kasarewa masu kunnen kashi da yadda halin da za su fada gobe kiyama a janibihim kafaru ahwalul mu'minin da an bayyana mana irin qualities da valis na mumunai ɗabi'unsu da halayensu da a su tarbiyyar su ba da zalika ta'rudu suratu adaban usar suran nan ta kama na laduban family yanda majidanta ya dace su zauna famili a one family ba ka iya cin abinci da kalbarka ba ka iya cin abinci da yarka ba ka iya cin abinci da babanka za ka iya cin abinci da gaggonka kana sa hannu kuna sa hannu kanka irin ko irin jikokinta ana cin abinci ku zauna ku ci tare duka za ku iya a wajen kawun ka ci abinci sai kawo wallahi ni yunwa nake ji idan gun abinci an ci ni wallahi ni ban abinci kawai ɗaya da ci abinci ba gidan yar ka gidan kawarka duk yana ya fi inda za a je a ci abinci ko ku haɗu ku ci a hannu ɗaya kawarka yarka wannan antinka wannan gwaggon wannan kakarka ko kuma namiji ku sa hannu ku tsakar ya da duka ya nuna mana irin wannan suka biyu a one family wa ashabul qurbati da kuma mutane masu yin ayyukan da suke kusanta su ga Allah wal afali a hukunce hukuncen da ake mu'amala da ƙananan yara a gida wal kibari fi sha'anil muhalata da yanda ake cuɗanya da alƙarabat asra Yan uwanku da jini yadda ake cuɗanya da su da yadda ake cuɗanya da yara yadda ake cuɗanya da manya-manyan mutane yawa yara ƙanana a jira ba sai ta shiga gudu ta sa hijabi ba ba in manya ne to akwai limit da za ta bayyana jiki duka ƙudan nan ta bayyana mana wannan ومن يحق للمرء ان ياكل على مائدته وان يستطيع أن تنتهي أبنك su. kawo tsakanin tebul ɗin da waɗanda ba su cikin ba wa fi a ƙarshen suran zakarat ausafal mu'minina suran ta ambata mana kyawawan ɗabi'u irin na mummunai ba da ahun rasulu li amrin jikin annabi ya da shelan ta musu zo aiki da wani al'amari za ta da mai lanci kuma mai sakaci kowa zabura yake yi bayyana a kabira sultanihi ta'ala sannan kuma ta bayyana mana girman mulkin Allah ita sura. a ilimi da irin yalwan ilimin Allah ilimin Allah da ya game ko ina ba abin da ake yi a wani gudu Allah da kuma da shi to wannan su ne kan abin da suran ta yi ta mana different topics wanda dukkan su ilimi ne kawai different kuma a cikin aya cikin da nawa ko su samu wannan ilimin bari mu ji kaɗan ana yusuf ta gina da su Allah ce suratun sai hadihi suratun a wata sura anzalnaha na sake saukar muku da ita bayan kun ji suratu almu'minun to ga wata sura ita wannan sura ta haske ne za ta haskaka maka waɗansu matsaloli na rayuwa kuma za ta ƙara maka haske a rayuwanka anzalnaha ga ta nan mun saukar muku da ita ku saurara ku ji ta da kyau in ji Allah wa ha duk abin da muka ka muku a ciki to farilla ne ka bi kun farlanta muku yin aiki a abu abin da turan ta haramta farin farilla ne akan ka ta haramta abu abin da turan ta ce a yi Allah ya ce ka san farilla ne aiki dole ka yi. Farko ɗaukar abin da kuka ji an ina ne su mustahabbi ne in kada su ka in kada dama a bakin da ke faradna ha duk abin da kake a ciki farilla ne a kanka wajibi ne mun imposing din shi a kanka dole ka aikata shi kawai sannan wa anzalna a ayatin mun saukar muku ayoyin Allah da hujjojin Allah hujjoji da za su ƙara sa ka natsu da Allah ka bauta masa ka ta shi ibada kuma ayoyin bayyanannu ne karara in ka gan su za ka gan karara ne Kuma muna fa hujja Allah ka kama fa abu a dunkule cikin kulle a yanda kaji ba ka gane ba Allah shi muna kawo abu kwalo kwalo karara Kuma za ka gane Kuma muna waɗannan abubuwan da Allah kun ta zakaru da domin ku fara azantuwa in ji Allah ku fara azantuwa. ku fara a fara tunatar da ku Allah ce kas na farko da Allah ya fara da mutunci ya nuna ɗan adam yana da mutunci ɗan adam yana da ƙima kuma dole a kare mai mutunci dole a kare mai ƙiman nan kuma Allah ce walakar karramna bani adama ɗan adam mun karrama shi mun kimanta shi mun daraja shi ku yi honorin nashi in ji Allah dole kuma who deserve to be honored to wanda ya cancanta a girma shi a daraja shi yadda Allah ya daraja shi dole a daraja shi din inji Allah in kace kai aikin ka cikin mutuncin mutum ka gidar masa daraja ka gidar masa kima to za ka haɗu da ukubar Allah cikin a nan duniya in kai escaping a nan na na ka. bahira na jiran ka. sai Allah ya fara da mutum azzaniyatu mace da take harkan zina wadani da namijin da yake zina kuma ba su ta aure ba ko hukuncin su a nan saboda saba wannan umarnin Allah na sai a tsaftace angwanni a tsaftace ruwa daga zina sai wani ya yi cikin wannan laifin to Allah ya da punishment ɗin hukumar ka wajilidu kulla wahidin min ba both of them su biyu din nan da macen da ba ta taɓa kan ba ba ta taɓa auren ba a yi zina an kama ta da shaidu da shi namijin da bai taɓa yi ba hukumar su fajlidu kulla wahidin minhuma huma mi a zane kowane ɗayan su bulala ɗari in ji Allah bulala mai kyau an shiga jiki ji Allah kar a cewa in zo bulalan wai ba a daga nan haka za ka da waɗansu suka tattara wai ba a ɗaga nan dutse wai haka za a riƙa yi amma wai kar a ɗaga sai haka eh, inda wannan ne an riƙa yi kenan wai ka bulala ka riƙa haka kawai wai kar a ɗaga nan nan za ka yi sosai sai ya koma baya alam ba mai kuma Allah ne ba ta ba Allah ne amma Allah ya ce da hasidu a kuki yayi ni inji Allah sai zama lafiya da ni wallahi ni ina da rahama mai son zaman tsiya ana bi ibadi anni ana al-ghafur wa anna azabi wal azabul alim Allah yake wala ta'khudkum bihi ra'afatun kar tausayi kar tausayi ya shige ku kuna gane su inna Allah Allah yake ku ya musu wani yayin zai ce maka ba a daga nan akwai alaman ba alamar tashayawa kan da yake haka za a yi bukala a a daga nan kuma Allah ya ce karka tausaya musu kaga an ce kai haka kenan wala ta fuskun bihi ma ra'afin fi dinillah kada wani tausayawa ya kama kuɗin kun tashi zartar da addinin bularan nan da Allah ya umurce da shi in kai ibada ne yi addini domin Allah ne ya baka command a yi din in kuntum tu'minuna billahi in dai har kun imani da Allah da ranar alkiyama za ku mutu a tada ku kada ku tausaya musu kada tausayi ko san tausawa ya shige ku ku yi musu abin da Allah ya faɗa ko ɗan waye ne dai aka kama shi ko ma waye in ta musulmi ne ba ruwana da kujeran wani in ji Allah ba ruwana da matsayin wani ba ruwana da gidan da ya fito ba ruwana da ɗan wane ne a'a in kun yi imani da Allah da ranar tashin kiyama za ku mutu a tada a muku hisabi har ku tausaya ma duk wanda ya aikata wanda na na ta ga hukunci na farafna na wajen muku na farlanta muku kai musu hukunci Wani wal yashhad azabahuma ta'ifatin min al-mu'minin lokacin da za a zartar da wannan punishment wannan ukuwa din Allah ya ce a yi inviting jama'a a yi shi in public a gayyaci jama'a su zo su yi su su kada inda za a fara a shilanta a rediyo assalamu alaikum jama'a a yau a filin murtala muhammad waya za a tsaye da bulala ma waɗansu a zo a zo a idon mutane domin masu irin wannan sana'ar su gani su tsorata masu tunani su yi tsorata su ce alhamdulillahi Allah ma ya kare ni ma wata ba zuciyara tana ɗaraya mun. ko ya gani wanda shi ma yake a baye su kai kai randa na shiga hannu ni ma fa a dajina shi kuma yin punishment in public kenan a ɗan jaba yasad azabahuma ta'ifatin min In ba anan Allah ya ce bulalan sai kira ta azaba inda za a ɗanɗana musu wannan azabar ta bulala a gayyaci mutane su gani bai ya zama musu darasi zama musu darasin ba ta an gane ko gaskiya bayani ya yi mu tsaya a nan sai mu tashi a kan gaba azzani la yantabu illa zaniyata kuma za mu kudi hikimar da za a ka gabatar da mace a can azaniyat azaniyat wani ita ce mace ita ce mai asali jiki suka wani ta kai kovarin jikin ta gaba ɗaya ita ce mai fitinan bazan ita ce mai fitinan bazan sai ka ga faruwa ai in ka zo anguwa gaba ɗaya ta kama sabo ta lalata 'yan anguwan gaba ɗaya ita kadai kuma dukkan su musulmi ba ɗaya da tunda na shigo tsakanin mu bari mu yi mu ga yanda ta musulunta ta kafi sun ta a'a da za ta shigo ta lalata kuma ba sa sallaka masa musulunci kuma ta in an gaba inda haka an yi haka a ce akwai shago guda ɗaya da ke ɗaya ne a wajen karuwa sai ke yi kawai sai ya lalata anguwa mutum dubu cikin musulmi kuma ba su yi ƙoƙarin tallata maka musulunci ba kuma ga wata wanda ba musulunci ta shigo mana karuwa ce bari mu gyara ta ta zo gwan nan mu yi yadda za a yi ta yi kyau ta kuma ma ta yi a a'a sai ta zo ta narkar da zuwa a kuma fita Kuma tana da ciwon kanjumar ta ba ma kowa ta kayan ta kare ba za ta iya biyan na gaba ba wata angon kuma ta rufa mana asiri lokacin ya yi halin kuɗi wani mu koma tambayoyi a guda hudu a hannuna farko tana cewa assalamu alaikum Allah ji kiyayenmu Allahumma amin Allah ta yi Allahumma amin malam musulunci ya yarda in ka gina masallaci ka rubuta sunanka a cikin masallacin wannan ba ta samun shi ba ana gina su sai Allah zai ce innal masajida lillah ya koma na Allah ta bace wanda ka gina don shi din ya sani kawai a wuce wajen akara masajid gina shi kawai babu laifi a sa sunan wani sahabi don tunawa da shi kuma a sa wani yaƙi da shi ya kuma annabi da masjid badar masjid hunain masjid tabuka masjid uhud kuna irin waɗannan lokutan ko masjidu Khalid bin Walid ai kuda suna da wannan manyan sahabi. kuma an ce masjidu an bin Antala tala Allah ya yi daɗi ma eh masjidu na kande Allah ya yi daɗi a bari kawai kuka ya maka ya karba shi kenan mata an gane ku malam ina barar a yi ma iyayena addu'a Allah ya yi musu gafara Allahumma amin a jikansu ya gafarta musu ya rahama musu ya haskaka musu tunda su wa mutu yanzu wajibi ne a kan kaya su yi musu addu'a wa kun rabbi rahamuma ma rabbani sabiran uh, wannan a raye addu'a da ake musu haka na kayan su mutu a rika kai ziyara ma aminansu da abokan iyayenka na kudu kabilansu a rika ziyartarsu abinda za ka kewa mahaifi a kai da shi zuwa ga abokanansa da kabilansa da ya ba rabuwa suna ganin kawai su ta mahaifin kana musu alheri sai su kashi da kuka su rika da addu'a Kana da makawayin mahaifiyarka in baka da ita ta rasu ko ta maida ɗaukawayen da kudda kudka minanta suna yanzu da jiyayen kamata. abinda da aka kuma mahaifiyar ka kwarai su ne ani da kyautatawa da ya amma a farko ce malam ya kamata mai azumi da rika alkawari baya cika ko baya azumi ko baya azumi wa aufu bil adi inna al ada kana masqulan ayatul munafiqi salatatu ba ada akhlafa ku cika alkhairi idan ku ɗauka Allah ce alamun munafiki uku cikin su iya alkhairi sai ya saba baya cikawa saboda haka ko kana azumi ko ba ka azumi ko ramadana ya zo ko ba ramadana ba ne bai kamata kana alkawari ka zo kana saba ba ka cikawa ba Tabbata ta gaba ta assalamu alaikum malam ina fatan alkhairi Allah ya karbi ibadun mu Allahumma amin malam dan Allah a tsayin da addu'a ya rabu da mijina shekara bakwai kenan duk wanda ya zo nema da aure sai ya fara ciwo ya shi fitowa a nan insha Allahu ko kuma idan suka zo tsira su fara bacci hannun lahi mutum ba zai ƙara dawowa ba a naira dubu biyu bata na suke kada mu wayo ba ita a bari ta kasa a zare khairatu din shi bu gu eh, za mu nema malar yu. ina ta babbar riga ya kawo yau watakila gaskiya shawaran da zan bawa 'yar uwa a jegun malamar rukiya na musulunci ya akwai walaki domin waɗansu mazajen in mace ta fita hannunsu ta su da imani sai su kassara rayuwar ta ba. ɗaya ce tun da suka rabu da ne wallahi sai ma ba za ki aure ba sai na gaza wanda za ki aura kuma ya rika buga mata ya yau shekara nawa ko gaya miki ai mutum baya yadda da cewa lokacin da ta shigo rabon shi lokacin da ta fita yanzu a ya kari rabon kullu shay'in indahu ajalin musamma kowane abu yana da lokacinsa wani bayi da wannan imani in ya rabu da mace sai ya nemi lalata rayuwanta ya haukata ta gaba daya wannan ba zalimin da ya kai wannan musulmin mai cutar da yar uwansa musulma za mu zo mu karanta allazi la yu'zuna al-mu'minani mu'minina bi ghairi ma ba tare da sun yi wani abu da cutar da su za mu ji abin da Allah ya tanada mu saboda haka akwai wani abdullahi na nan ko masu rikiya da islamic chemist sun kware ma irin wannan wata wataƙila Allah ya kawo warakan da warwarewa matsalan hannu su same su ake samu suna mai kyau wanda ba sa yan tabbatu suna haɗa wanda wannan Allah bangi ya biya miki bukata Allah kuma ya dace lafiya wani ne ya yi tsoron Allah ta ta gaba tana ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu ya ce malam a taimaka a sani cikin addu'a Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya kuma nuna mana mata ya ba mu ikon guje mata da ina cikin aki a ofis inda ake son juya gaskiya wani lokaci Allah ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu da dukkan sauran al'ummar musulminmu Allahumma amin sai ka gaskiya kuma ka yi wa kai na nasiha wa ɗan uwanka ku daina in kai ka sauke haƙƙin Allah ka sauke haƙƙin su ka isa da Allah sai ka kare kanka ka yadda kai amfani da ofis ko kaci da kake ina ce da yanka da ci da azanta kullu lahanin zaka bi soti naru a biha duk kokar ta dace da dukiyan haram ta hannu jahannama ne ya dace da wannan jikin ba dai aljanna ba ubangiji ya tsare mu karshe Yes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah tsara malam lafiya da san kwana amin da karfi amin ya rabbi. Ana ka taimaka samun addu'a da duk musulmai da ke nan a kan Allah biya mini bukatuna na alkhairi musamman wani aiki ko matsayi nake nema a rabbi Allah ya ta alkhairi ne gare ni da duka al’umman musulmi ta nema addu'an sai ta amma kani a wai garanti ne. ana ganin wani sayewa addu'an wane ta ne ba haka da ne kyautar da ne mu haɗu mu mata addu'a Allah biya maka bukatunka Allah ubangiji ya baka da kake so bayan ya baka sanya maka alkhairi da albarka wanda suka nemi hakan wanda ba su nema ba wanda suka rubuto wanda ba su rubuto ba kowa yana da bukata a wajen Allah na alkhairi Allah biya maka yana da bukata na Allah kare shi daga wata damuwa da wani sharri Allah biya maka, Allah biya mana baki ɗaya kana ta dawo mu cikin dika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته